tare da kai hannunsa ya rage ƙara sautin da ke tashi sannan ya ja motar muka hau babban titi yana kallo na kamar ba tuki yake ba kaɗan kaɗan yake tuka motar yana ta kallo na har na so matsarguwa na takure guri ɗaya sai ya yi murmushi ya kai hannunsa ya buɗe wani ɗan guri ya ɗauko wata 'yar ƙaramar kwalba mai ƙamshin gaske ya miƙo min wani turare mai shegen ƙamshi na kamfanin Awwa Basent. Wannan turaren tunda na siya ban taɓa yin amfani da shi ba, amma dai ƙanwata ta ce min yana da kyau sosai. Ina karɓar turaren ƙamshi ya baibaye ni tun kafin na buɗe. yana da daɗi na gyaɗa masa kai alamar e sai ya murmushi me yasa ba kya son yawan magana ne ni fa labari nake so ki bani labarin me na tambaya ina ɗago kaina na kalle shi sai ya sake sakar min murmushi me ya kawo ki aiki garin abuja mamanki ce ta sa ki a'a ni na sa kai na. ita bata ma so zuwa na ba to me yasa kika zo ko kina sha'awar abujan ne mutum ya taɓa sha'awar abin da bai taɓa gani ba ya ɗaga kafaɗinsa Wataƙila, ke san wani idan yana jin labarin gari sai ya ji yana sha'awar ya zo wata rana. Ban taɓa sha'awa ba, ban taɓa tunanin zuwa ba. Ni ba ni ma da lokacin hira da har wani zai bani labarin Abuja. Kamar ya, kina zuwa makaranta ne a can? A'a, na yi karatu tun daga bakin class 4 na daina zuwa har yau. Kallo na yi da mamaki. Me ya hana ki zuwa makaranta? Ba komai. Ba komai. Haka kawai kika daina zuwa makaranta? Ba kya san karatun ne? ina so shiru ya ci gaba da tuƙinsa can kuma sai ya kalle ni ina ta wasa da kwalbar turaren da ya bani ya ce gashin nan naki yana son gyara kin taɓa gyara shi eh ina wankewa an taɓa wanke miki a shago bari na biya da ke shagon da ake wanke wa ilham ke ma sai a wanke miki da gaske na faɗa ina waro ido dama na daɗe ina sha'awar a wanke min gashi a shago ƙwarai kuwa yar fara ya faɗa yana dariya ni ma sai na yi murmushi ban ƙara ce masa komai ba shi ma bai ce min ba sai dai na lura da yadda yake ta kallo na har muka isa wani katafaren shago mai hotunan mata da gashi irin nawa wasu da kitso wasu kuma an gyara musu gashin ya sako har gadon bayan su sai da ya fara fita sannan ya zagayo ya buɗe mun motar na sako ina rike da turaren sai ya mika min hannu ya karɓa kawo a aje turaren har mu dawo ba musu na miƙa masa sai ya mai da kwalbar cikin mota ya rufe motar sannan ya nuna min hanyar shagon da hannu mu je ni ce a gaba yana bayana har muka je bakin kofar shagon sai ya kai hannu ya buɗe min ƙofar na shiga sannan shi ma ya shigo duka waɗanda suke shagon ƙabilu ne ba hausawa ba da yaren turanci ya musu magana sai wata ta zo ta ja hannuna ta kai ni wani keɓantaccen ɗaki mai kamar falo an gyara ko ina kamar kana gida kujera ta ja min na zauna a gaban wani ƙaton madubi shi kuma ya zauna a kujerar da ke bayana ya ɗauki jarida yana dubawa wani ɗan guntun tawul ta ɗauko ta ɗora min a wuyana sannan ta cire ɗan kwalina tana faɗin wow har sai da kamal ya ɗago ya kalle ni ta cikin madubi ni kuma na yi mishi murmushi shi ma sai ya mayar min sai da ta fara raba kaina gida hudu ta gyara kowane bangaren sannan ta sa na taso daga wannan kujerar na koma gurin wata aka shafa min mai mun kusan awa ɗaya a shagon sannan aka kammala gyaran gashin kamar wata ba indiya haka na fito gashin kaina ya kwanta irin yadda na indiyawa yake yana ta sheƙi ni kaina sai da ya burge ni balle kuma kamar da yake ta kallo na ba ko kyaftawa wayarsa yasa ya dinga ɗauka na a hoto ita kanta wacce ta gyara min gashin sai da ta ɗauke ni a wayarta sannan ya biya kuɗin muka fito 'yan matan da ake ma gyaran gashi suka biyo ni da kallo domin kowa ya ga gashi na ya san nawa ne saɓanin nasu su da ake saka musu wannan karan ma shine ya buɗe min motar na shiga ya rufe sannan ya zagaya ya shiga mazaunin direba ya tashi motar muka hau titi kina da kyau sosai mamana ya faɗa ba tare da ya kalle ni ba ni kuma na kalle shi amma ban ce komai ba sai kuma na mai da duba na gurin titin har yanzu biki bani labarin dalilin ki zuwa abuja ba aiki na zoyi. na faɗa ina shafa gashin kaina da yake burge ni ina jin kamar ba nawa bane to ni ɗan asalin yola ne fulanin yola ne mu mahaifina ma'aikacin gwamnati ne kuma mai rufin asiri a hannunsa na taso ina da yayye maza biyu da kuma mace ɗaya ni ne na hudu kuma ni ma ina da ƙanne biyu mata a unguwar da nake zaune babban yayanmu ne da matarsa a gidan da kuma mahaifiyata sai ƙanne na sai dai kowannenmu ɓangarensa daban yayana ɗan majalisa ne a nan abuja na kalle shi ka ce min kai talaka ne ashe ba haka ba ne E mana ni talaka ne kamin yanzu a lokacin da muke yola mun sha wahalar rayuwa domin mahaifinmu ya rasu a lokacin da muke da bukatarsa sai karatuna ya so ya lalace sanadin haka amma talakawa nan da nake faɗa miki na unguwarmu su ne suka haɗa kuɗi suka haɗa min duk abin da ya kamata na koma makaranta domin suna ganin ƙimar mahaifina sosai dattijan arziki haka suke kiran shi da taimakon da suka min ne na kawo inda nake yanzu kin ga kuwa dole na san darajarsu. yana faɗar hakan sai ya faka motarsa a gefen titi ya juyo ya kalle ni faɗa min kefa ni ba 'yar kowa ba ce babana ya rasu ina da ƙani lukuman shi ma ya rasu daga ni sai mama na muka rage ayya sori ya faɗa cikin yanayin da ke nuna tsantsan tausayinsa a kaina kika ce ke kika kawo kanki aiki na me yasa ban ɓoye masa komai ba face zancen cire kodan mahaifiyata shi ma saboda ina tsoron kar mama fulani ta jine ta kore ni dan na san ba za ta taɓa yadda cewa ɗanta ya cire kodar mahaifiyata ba sai nema kamal wata ƙaryar da cewar olsa ce ke damun mahaifiyata shine nake nema mata kuɗin magani tsatsar tausayin da na gani a idan kamal da fuskarsa ban taɓa ganin ta a fuskar wani mai ganin tausayi ba kamar haka da kansa ya ciro tishu fefa a gaban motarsa ya miƙo min share hawayenki na karɓa na share hawayen da suka ki tsaya min saboda tunawa da nai da irin rayuwar da na baro da kuma ƙalubalen da ke gabana kin yi ƙoƙari sosai ata kin zama jaruma aiki a titi da kula da mahaifiya ba abu ne mai sauki ba ko a gurin babba balle ke da ba za ki wuce shekara sha shida zuwa sha bakwai ba amma ina yan uwanku ba ki da kowa da zai iya kula da ku bayan rasuwar mahaifinku ya kamata a ce sun kula da mahallinku ba wai su bar ku haka kuna ta bara a titi ba ban san inda kowa nawa yake ba mahaifina bai taɓa fira kowa da ni ba haka ma mahaifiyata bata taɓa faɗa min wani abu da ya shafi danginta ko na mahaifina ba iyakar abin da na sani suna nijar A jiya, zuciya ya sauke yana ta kallo na sannan ya tashi motar ya hau titi muka ci gaba da tafiya. Bai sake ce min komai ba sai kallo na da yake har muka isa gida. A bakin gate din sun mama Fulani ya faka motarsa. Ya miƙa hannunsa ya ɗauko ledojin da aka saka masa a bayan mota ya miko min. Ungo wannan naki ne. Kin karɓa ne. A'a, mama Fulani za ta min faɗa idan ta gani. Aini na baki, kuma yanzu da na je na aje ta zan shigo gidan, a nan zan zo na ci abincin rana. Na saka hannu biyu na karɓa, sai ya saka hannunsa a aljihu ya ɗauko bandar ɗin 'yan ɗari biyu ya miƙo min unguwan nan ki aje mana za mu fara tara kuɗin maganin mama kallonsa ne baki a sake sai na yi saurin girgiza masa kai a'a ba zan karɓi kuɗi ba idan mama fulani ta gani duka na za ta yi kuma aikin da nake yi saboda na tara kuɗin ne na san idan na tara na wata uku zai isa a yi mata magani to ai ba za ki bari ta gani ba boyewa za mu riƙa yi ki saka a cikin kayanki idan muka tara da yawa idan za ki je ganin gida kin ga sai ki tafi sai a kai ta asibiti ko Mama, ya isa haka, komai dai mama Fulani, zan mata magana ta daina takura miki. A'a dan Allah ka rufa min asiri, wallahi duka na za ta yi. To karbi ki aje, kar ki bari ta gani, ai ɓoye abinki zaki. Babu yadda na iya bayan karɓar kuɗin, domin ni kaina na san ina da buƙatar su. Don haka na sa hannu biyu na karɓa cikin tsoro da firgici har na manta ban masa godiya ba. Shi ya fara fita daga cikin mota ya zagayo ya buɗe min, sannan na fito ya rufe mota. wani abin da ban sani ba ashe aliyu yana tsaye a bakin gate din yana ta kallon mu amma ni ban lura ba har sai da shi kamal din ya daga mashi hannu yana murmushi sanne dai aliyu sannan ya koma cikin motarsa ya ja a barsa zuwa gate din gidansu ya danna hon aka bude masa ya shige wasa ciki ina tsaya inda ya aje ni ina kallon aliyu da ke tsaye dab da gate din yana watso mu wani irin kallo mai ban tsoro fuskan nan tasa a haɗe kamar bakin hadari tsakanin jiya da yau sai Allah ya saka min tsoronsa duk wata fitsara da nake jin zan masa sai na je min kwarjini har na gagara a gurin gate din na shiga shi kuma sai ya tsaya a gurin yana ta kallo na kamar dama can an halice shi ne kawai don yi ta kallo na ganin ba zan zo ba yasa ya juya ya koma cikin gidan yana wani irin taku na masu karfi da kuzari sai da na tabbatar ya shiga sannan nima na nufi gate din na tura kofar na shiga sai na hango shi tsaye da alama ni yake jira na shigo ni kuma sai na tsayuwa ta a gurin ɗaya hannuna da kuɗi ɗayan kuma da ledoji aliyu tun da ya bar gidan mama fulani ya kasa samun sukuni da walwala zuciyarsa na raya masa cewa Muhsin zai iya cutar da ata ya san Muhsin ba ɗan iska ba ne amma ai ba a shaidan mutum a yanzu kuma a yadda ata take da kyau zai iya ruɗarsa ya jefa ta a cikin wani halin wanda yake da tabbacin shine silar komai tunda shi ne silar cire kodar mahaifiyarta har ta zo aiki gidan idan kuma wani abin ya same ta to ai duk ne sila don haka ba zai bari rayuwarta ta lalace ba ba zai taɓa yarda ta rika keɓewa daga ita sai muhsin ba dama can tsakanin shi da musin ba sa taɓa shan inuwa ɗaya saboda musin yana jin haushin shi yadda yake ji da kai da nuna isa da takama shi kuma yana jin haushin yadda musin yake da sakewa da mutane daga gidan mama fulani ya nufo gidansa cikin ɓacin rai duk yadda ya ƙoƙarin ya kawar kan rahama ta fahimci yana cikin damuwa sai ya kasa a kowane minti ji yake kamar wani abu zai samu ata duk kuwa da ya san cewa bai barta a mugun guri ba amma ya kasa nutsuwa da zamanta a gidan tsakanin jiya zuwa yau Rama kallonsa take har ya shigo cikin falon ya karasa kusa da ita ya zauna. Yana ta matsa kansa alamar yana masa ciwo. Lafiya dai? Na ɗauka ai sai tara zaka dawo bayan mun je ganin Dr. Perry. Kisan ɗinta ya sannan ya kwantar da kansa a jikin kujerar ya limshe ido na wani lokaci. Sai kuma ya ciro waya saye da na da na ya tura mata. A take sako ya shigo wayarta, ta yi sauri ta ɗauki wayar ta gefenta ta duba. Za mu iya barin zuwa wajen Dr. Perry a yanzu? bana son zuwa gurinsa. Kallonsa tai bayan ta gama karanta sakon To me yasa? Wataƙila ma mafita ce ta zo mana. Wa ya sani ko waraka ce? Dagowa ya zauna daidai yana kallanta. Rahama akwai abin da ban taɓa faɗa miki ba. Duk da ban so magana ta fito daga bakina ba, amma ban san iya lokacin da zan ta aji ta ba. Ƙara matsa ta kusa da shi ta mai da hankalinta gurin shi. Tana ta kallon shi, kunnuwanta cike da kwaɗayin jin menene. Dama yau ta fahimci yana cikin damuwa. Menene Aliyu? Akwai wata matsalar ne? Ka faɗa min, Wani dogon numfashi ya ja ya sauke sannan ya shafa fuskarsa cikin yanayin da yake nuna yana cikin damuwa. Dama kuma a cikin damuwar yake. Rahama ban sani ba ko zaki fahimta. Ban san yadda zaki kalli abin ba, kuma ban san yadda zaki kalle ni ba. Saurin kama hannun shi tai. Faɗa min kawai Aliyu, menene matsalar? Rahama duk tsawon lokacin da muka ɗauka matsalar nan da gani ne. Da sauri ta rufe bakinta sai kuma ta girgiza masa kai hawa yana cika idanta. Ba daga kai ba ne Aliyu, sun ce ba mu da matsalar komai da ni har kai. sun ce za mu iya haihuwa a duk lokacin da Allah ya kaddara na ɓoye miki ne saboda bana son ki damu amma maganar gaskiya matsalar da ni ne a duk inda muka je ina saka likitocin su ce duka mu ba mu da matsala ne amma maganar gaskiya matsalar da ni ne Aliyu ba haka ba ne ya riƙe fuskarta haka ne kin san ba zan ɓoye miki komai ba ba zan miki ƙarya ba bai kamata na ƙya kiki ta wahala akan abin da na san matsala ta ne. na san idan muka je da taferi zai faɗi gaskiya domin shi baya ƙarya yanzu duk shekarun nan da muka ɗauka da gaske matsalar daga kai ne ko dai da gani ne kake ɓoye min da gani ne hawaye ne suka sako mata sai ta kwantar da kanta a jikin shi me ya amfanin faɗa min yanzu aliyu me yasa baka ci gaba da ɓoye sirrin ba saboda bana so ki ta wahalar da kanki akan abin da na san ni ne silar rungume shi tai ta fashe da kuka babu amfanin bayyanawa aliyu kai nake so kuma jin wannan ba zai hana mu ci gaba da neman haihuwar ba wataƙila gaba mu dace ba mu san inda rabo yake ba Tun da matsalar daga kai ne watakila za mu iya dacewa ka samu waraka shafa kanta yi yana ƙara janta ƙirjinsa ita kuma ta fashe da kuka mai tsanani har ma ya rasa ta inda zai rarrashe ta a haka suka kwana tana ta kuka wanda yake tunanin watakila da a ce ya faɗa mata matsalar ta ta ce da ma ba za ta damu kamar haka ba washe gari a tare suka karya ba ta ci wani abin kirki ba wanda hakan ya sa shi ya damu sosai har ya ji ina ma bai bi shawarar Nasir batun farko misalin goma da rabi ya bar gidan zuwa kamfani ita kuma ta hau kiran momi tana labarta mata abin da ya faru ko da ya isa ofis din sha ɗaya ta yi yana shiga ya hau duba wasu files da ke gabansa kamin shi da nasir suka fara gabatar da wani aiki akan desktop computer da aliyu ya gaji ne ya taso ya baro nasir a gurin ya dawo gurin teburinsa ya zauna yana faɗin rahama tana cikin damuwa tun jiya har yau ba ta da lafiya ne nasir ya tambaya ba tare da ya kalle shi ba na faɗa mata cewar matsalar nan daga ni ne tun jiya take kuka har yau ni kaina yanzu ina cikin damuwa nasir ya jiyo da kujerarsa mai lilo yana kallon aliyu ya aka ka faɗa mata kun je gurin da taferin ne aliyu ya yi shiru ya fito da wayarsa ya shiga danna kamar ba shi nasir yake jira ya bashi amsa ba na shiga gidan ne cikin damuwa shine ne kokarin kare kaina ta hanyar faɗa mata haka amma me asalin damuwar taka musin ne aliyu ya faɗa kai tsaye faɗa kuka yi haba faɗa sai ka ce wasu yara no kawai dai na faɗa masa kar ya sake keɓewa da atani shine ya ji haushi kar ya sake keɓewa da ata to kamar ya wani abin ya mata zai dai mata ai yarinyar tana da kyau ko baka gani bane ni ban taɓa ganin ta ba amma na san mai kyau ce tunda har ka faɗa ko ba komai bayan rahama kaga wata mace mai kyau nasir ya faɗa yana murmushi tare da janyo wasu takardu da suke bayan teburinsa ya ci gaba da aikinsa aliyu ya shiru kamar mai tunani ba shi da wani abin yi sai kawai ya kunna data wayarsa ya shiga whatsapp sai dai zuciyarsa tana can wani bangaren yana ta ƙara tantance kyan ata no ba don kyau bane Nasir ka san yanzu idan ta sake shiga wani abun ni ne sila ko shi yasa kawai nake kokarin ganin na kare afkuwar haka hakan na da kyau gaskiya Nasir ya faɗa ba tare da ya jiyo ba sai faman murmushi yake yana tunanin yadda abokin nasa ya zama haka yau kai me haka Aliyu ya faɗa yana miƙewa tsaye wanda hakan ya sa Nasir saurin juyowa ya kalle shi hankali a tashi lafiya Kamal ne ya ɗora yarinyar nan a status wace yarinya ata mana Aliyu ya faɗa yana ƙara kallon hoton da Ata take ta murmushi. Tana cikin kwandon yin shopping, wani gurin kuma yana jefa kaya a ciki, wani gurin kuma fuskar ta ce kawai. Sai kuma ɗayan tana ɗakin salon an gyara mata gashinta ta yi mugun kyau kamar ba ita ba. Kamal dai soja abokinka? Nasir ya faɗa cikin tsananin mamaki. Aliyu bai ce masa komai ba, dama kuma ya san ba zai amsa masa ba. Sai dai tun da ya shiru ya san cewa Kamal ɗin ne. Ina ya haɗu da ita? Nasir ya sake tambaya. Sai Aliyu ya fito daga gurin ya nufi ƙofa rai a ɓace cikin sauri. nasir ya ce aliyu ina za ka je so kake na zuba musu ido su lalata mata rayuwa to kai kana da tabbacin lalata mata rayuwa za su daga kamal har musin ka san ba irin samarin nan ba ne ni ba na shaidar kowa sai kaina idan ban taka musu birki ba lalata mata rayuwa za su akan me zai ɗauke ta ya fita da ita waye ba shi wannan izinin to ai ba yau aka saba ba don mace ta keɓe da wanda ba ta ba ai ba wani abu ba ne na ga gidan kuma namiji ne yake muku girki kuma ya gyara gidan nasir baka da hankali kai ma Rahama ai babba ce, ta san ciwon kanta. Ba za ta taɓa bari wani ya yaudare ta ba. Wannan kuma ƙaramar yarinya ce, tunaninta bai kai can ba. Yana faɗar hakan ya saka katinsa ƙofar ta buɗe masa ya fice. Nasiru ya bi shi da kallo yana murmushi. Aliyu kenan. Daga ƙarshe dai yarinya nan ta sa ka fara motsi kamar namiji. Hm, wai muharrami. Yanzu ne ka san da muharramin? Ya faɗa yana ci gaba da murmushi tare da zauna a saman kujera ya ci gaba da aikinsa. kai tsaye gida ya nufa gudu yake amma jiya yake kamar tafiyar ta masa nisa yau a ka'ida hon ɗaya yake dannawa amma yau da ya isa bakin gate din sai da ya danna hudu a lokaci ɗaya har sai da mai gadin ya ji tsoro don tunanin yake ko wani abun ne ma ya faru dab da kofar falo ya faka sai ya fito cikin zafin ran da bai san ta ina yake fito masa ba ya shiga cikin falon ko sallama babu rika ya samu kwance akan kujera tana latsa waya tana dariya da alama chat take yana mata daɗi ke ina ata a firgice ta tashi zaune domin hankalinta yana kan wayar bata ma san shigowarsa ba na'am tana eh, tare da ita muka je shopping shine kamal ya ce na bashi aranta ta taya shi shopping idan sun gama wai zai kawo ta gida you are very stupid ya faɗa yana ƙara matsawa kusa da ita cikin wani irin yanayin ɓacin rai mara misaltuwa tana ganin haka ta tashi da gudu ta nufi sama tana kiran sunan mama fulani ta san bai taɓa dukansu ba kuma abu ne mai wahala ya ɗauki hannu ya daki mace amma a yadda ta ga ɓaci rai a fuskarsa ta san komai zai iya faruwa da sauri mama fulani ta fito daga ɗakin ta ɗan kwalinta a hannu tana tambayar ba'asi cikin kuka rikaye take faɗa mata abin da ya faru sai ta sauko ƙasa tana kallon aliyu tare da faɗin ai ta faɗa min kamar ne ya ce ta ara masa ita ya za a ara masa ita kamar wata sutura idan wani abin ya same ta fa ke kuma ya faɗa yana nuna riƙayya sannan kuma ya juya ya fice sai huci yake kamar wanda ya gudun ceton rai mama fulani ta saki baki tana ta kallon ikon allah wannan yarinya ta zama mun fitina to ta zo ta koma garinsu don wallahi ba za ta zauna a gidan nan ba gaba ɗaya aliyu ya canza daga ganin yarinyar nan shi da babu ruwansa da kula mace jifa abin da yake yi ai ba sai an kore ta ba mama wallahi kamanninta za mu canza mata tunda kyau ne yake ruɗar su maryam ta faɗa daga can sama da take a tsaye get aliyu ya nufa ya tsaya yana ta jin kamar ya kira kamal a waya sai kuma wata zuciyar ta hana shi yana tsaye a gurin sai ga motar kamal ta karyo kwana yana ta kallon sa suka so kusa da shi suka tsaya sai dai ba sosai ba bayan ya faka motar sai ya ga ya tsaya yana magana da ata a cikin motar baya jin abin da suke cewa amma wani irin abu yake ji yana masa yawo a cikin jinin shi ji yake kamar ana tafasa hanjin cikin shi komai na jikinsa sai rawa yake har gumi ne ke karyo masa gaba ɗaya idansa kuma a take ya canza kala ɓacin rai ya bayyana ƙarara a fuskarsa wani abu yake ji yana masa yawo a zuciya wanda bai taɓa jin irinsa ba a rayuwarsa har numfashinsa na fita da wani irin ƙarfi wani na tura wani ji yake kamar ya je ya buɗe motar ya fito da kamal ya shaƙe shi a gurin sai kuma wata zuciya ta hana shi lokacin da kamal ya fito daga motar ya buɗe wa ata har ya ɗago masa hannu ji yayi kamar ya narke a gurin saboda wani zafin rai da baƙin haushi da ya kama shi bayan kamal ya wuce ata ta gagara ta shigo gidan sai ya juya ya koma ciki ya tsaya sai gata ta shigo hannunta riƙe da kuɗi ɗaya hannun kuma da leda gashin kanta kuma ya kwanta lif kana gani ka san gyara mata shi akai don ko ya yi gwanin ban sha'awa bai san lokacin da ya isa gaban ta ya zare mata ido ba daga ina kike ya tambaya murya saharawa take kamal ne ya are ni ta faɗa tana turo baki hannu ya sa ya fisge leda hannunta da kuɗin ya buɗe get ɗin ya fice ita kuma ta fashe da kuka ta durƙushe a gurin kai tsaye ya tsallaka titi ya tura get ɗin gidan su kamal ya shiga saura kaɗan su karo shi da kamal ɗin domin shi ma yana ƙoƙarin fitowa daga get ɗin sai aliyu ya jefa masa ledarsa da kuɗin kar ka sake ɗaukar ta ku fita kar ka sake bata kuɗi ba irin 'yan matan abuja ba ne ka je can ka nemi sa'arka wannan aiki ta zo ba shashanci ba o ni abokiyar hira bana ni na ga tijara lallai kuwa aiki to aliyu ai kai ta bawa aikin yanzu tunda kai ne a cikin aiki abokan hira kamal fa soja ne kuna ganin zai ɗauki wannan rainin hankalin to ko zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba